الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم sai waɗanda suka tuba daga aikin ‘yan fashin gabanin ku kama su wato ku yi musu mulki to ku sani Allah mai yawan gafara ne gare su bayan sun tuba mai jin kansu ne daga cikin jin kansa gare su akwai sarayar musu da uku ba.